assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan mu da saduwa a wannan halka ta takwas a cikin wannan shiri namu na haula ma'idatul qur'an allah maɗaukakin sarki ya amfani ni da ku masu kallon wannan tasha da wa'innan ayoyi da muke karantawa daga cikin littafinsa mai albarka idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya akan aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura ta suratul haqqa amma kafin mu ɗora aya ta sha takwas za a maimaito ayoyi guda biyu waɗanda suke da alaƙa da juna don ma'anar wa'innan ayoyi ta hadu za mu fara kan aya ta goma sha biyar inda allah maɗaukakin sarki yake cewa fa yau ma'izin waƙa'atil waƙi'a a wannan rana ne fa mai afkuwa za ta afku wato alƙiyama kenan wannan suna allah maɗaukakin sarki ya ambace ta da shi a wani wuri daban a cikin alƙur'ani wanda sura ce ma ka kacokan da ake ce mata suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba Allah maɗaukin sarki ya ce idan wannan wato mai afkuwa ta afku wato ita kiyama to fa a ranan nan za ka ga wanshakati sama ta tsatsage fahiyya yau idin wahiya a wannan yini haƙiƙa saman kanta mai rauni ce ba irin wannan ƙarfin da muka ga tana da shi na yanzu take da shi ba allah ya cire wannan ƙarfin da take da shi da wannan tsarin ta koma mai rauni shi yasa allah maɗaukin sarki yake cewa wa yau mata shakkaku sama'u bil ghamami wa mala'ikatu tanzila lokacin ko kuma a wannan rana za ka ga sama ta tsatsage idan ta tsage za ka ga mala'iku suna ta sakkowa sakkowa saboda daman wannan saman ita ce wurin zamansu to tana fara tsagewa kowa daga cikinsu zai fito ya sami inda zai tsaya a ƙasa allah maɗaukin sarki ya ce wal malaku a lokacin mala'iku za su kasance ya ina wurin zaman su ya rushe babu sai kasance ala arja'iha wal malaku ala arja'iha sai su zo su samu wurare daban-daban a gefenta shine arja shine jawanibus sama a gefe-gefe na sama tunda yanzu ta tsage wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a wannan yini mala'iku guda takwas za su zo su riƙe al'arshi na ubangiji Shi shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya kamar yadda muka faɗa a darasin baya cewa a yanzu mala'iku guda hudu ne suke riƙe da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala amma idan kiyama ta zo za a ƙara musu waɗansu mala'ikun guda hudu sai su zama mala'iku guda takwas shine Allah yake cewa yahmilu ka rabbika fawqahum yau ma'izin samaniya Allah ya ce yawma ma'izin a wannan rana dai tu'raduna za a bijiro da ku saboda yin hisabi abin da yake nuna mana za a bijiro da mu halittu gaba ɗaya a wannan rana akwai aya da take magana akan wannan a cikin suratul kafi inda Allah yake cewa wa uridu ala ka saffa za a bujiro da su zuwa ubangijinka za su yi sahu sahu Allah ya ce laqad ji'tumuna furada kowa daga cikin ku ya zo mana shi kadai kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku halitta farko wannan aya ta nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki zai bujiro da mu Yau ma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ba wata mai ɓoyewa a cikinku da ta isa ta ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai ce ya ɓoye a wani wuri ba a gan shi ba duk za a tattaru Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu saboda ai mana hisabi shine yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya in ma kana tunanin za ka ɓoye a wani wuri to a wannan yini ba dama ba dama ka iya ɓoyewa za a zo a tsaya ana jiran hisabi wanda daga wannan bujirowa da za a yi mutane kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi to sai fa hisabi ya tabbata a cikin hadisi cewa ranar alkiyama akwai bijirowa kala uku da za a yi wa mutane ta farko za a zo a yi ta jidali ne wannan ya faɗa wannan ya faɗa ta biyu ƙaddamar da uzuri wallahi ba kuskure ne ai ban yi ba kaza duk wannan a azar shine ma'azir uzurrika to ta uku fa lokacin manzo Allah ya ce ta tsiro suhufil aidi za a fara raba takaddu imma akhizun bi yaminihi wa imma akhadhin bi shimalihi ko dai ka ga mutum ya karba da hannun damansa Allah madaukin sarki ya sama daga cikin masu karɓar littafin su da hannun dama ko kuma ya kasance an karba da hannun hagu Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka ba shi littafinsa na sakamako da hannunsa na dama aka miƙa mai da dama fa ya kulu sai ya ce ha umu ƙura'u kitabiya ku zo ku kalla ku zo ku karanta littafina na samu sakamako mai kyau mutum zai ta yin murna yana jin daɗi yana farin ciki yana annashawa saboda an ba shi ladan aikin da ya yi wahalar da ya yi a duniya yau duk ya manta ta gaba ɗaya ya karɓi littafinsa a hannun dama wanda idan ka kwatanta da misali na duniya haka muke a duniyan nan yanzu da za a ce jarabawa ta fito ka sami sakamako mai kyau duk wanda ka haɗu da shi za ka faɗa mai malam a yi murna wani a yi murna na sami sakamako mai kyau to haka ma a can gidan lahira wanda sakamakon da za ka samu dawamamme ne kafi yin birna da shi kafi jin daɗi saboda dawama zai saɓani na duniya akwai ran da zai zo ya gushe babu shi to Allah ya ce sai wannan bawa ya ce ha ku karɓi ikra'u ha umqra'u kitabiya ga littafi na ku karɓa ku karanta sai ya ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya haƙiƙa ni dai daman can na tabbata zan samu sakamako mai kyau na kyauta da to ga Allah subhanahu wa ta'ala ina da tabbas cewa tunda na yi aiki na wahala a duniya shi yasa ne ta tanadi saboda na san in na yi tanadin aiki kyakkyawa Allah ba zai hana na sakamako mai kyau ba shine na tabbata cewa zan samu sakamako wanda ya dace da ni sakamakona sa malamai suke cewa akwai lokacin da azannu wato zato a cikin alkur'ani yake zuwa bi ma'anar yaqin da ma'anar yaqini kamar wannan ayar ba ana nufin zato ba ne hakanan ana nufin tabbas misali akan wannan dai faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un waɗanda suke da tabbas cewa za su haɗu da ubangijinsu to kaga shi yasa azzannu ya ate bi ma'anar yaqin fil qur'anil karim inni zanantu anni mulaqin hisabiya Allah ya ce fa huwa fi 'ishatin radiya wannan bawa na Allah da ya amshi littafinsa a hannun dama zai kasance a cikin rayuwa radiya wacce take yardajjiya wato shi ma kansa ya yadda da ita malaman larabci suka ce an yi amfani da radiya wanda siga ce ta ismul fa'il radiya amma ana nufin ismul maf'ul ne wato mardiya ake nufi rayuwa wacce take jiya? wacce shi kansa wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta da wannan rayuwa zai ji daɗi zai farin ciki murna za ta rufe shi to shi yasa suka ce anan abin da ake nufi an yi amfani da ismul fa'il amma da ismul maf'ul ake nufi sigatu ismul maf'ul ake nufi wannan kuma yana da yawa a cikin yaren larabci suna kafa hujja da wani baiti na waka na wani mawaƙi da yake cewa دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أبن كفا هجا دشي أتكم ونن بيت شيني دعكتي الطاعم الكاسي أي المطعوم والمكسو شيني أني أمباني صيغة اسم الفاعل أما أنا نفن اسم المفعول <coughs> في جنة عالية الله ما لو يكن سركية ونن باوا ينا الجنة وچتك ما لو aljanna madaukakiya jannatin aliya qutufuha daniya ‘ya'yan itacen da za a rinka cira a cikin wannan aljanna daniya suna kusa suna dab da baki sai dai kawai ka zira su a cikin bakinka ba irin na duniya ba sai ka wahala ka hau sama ka ciro wannan ga su kusa da baki shine qutufuha daniya wannan duk ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki yake wa mutanen da suka yi aikin alkhairi wanda zai musu ita gobe kiyama a cikin gidan aljanna kulu wa sharabu ku ci ku sha hani'an kuna masu jin daɗi bima aslaftum saboda abin da kuka kasance kun aikata a baya kun wahala a duniya fil ayyamil khaliya a cikin waɗansu kwanaki waɗanda suka gabata a duniya kun wahala a duniya kun dage kuna yin azumi kuna yin zakka kuna yin tsaye da sallah yadda Allah maɗaukin sarki ya ce ku yi kun tabbatar da aƙida ta tauhidi ba ku yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba to sakamakon irin wancan ayyukan da kuka yi ta yi ana musguna muku ana cutar da ku ana muku izgili cewa ku masu addini ne kun cika tsanani a cikin addini to yau sakamakon wannan haƙuri da kuka yi gashi Allah ya saka muku da aljanna to ku ci ku sha daga duk abin da kuke so a cikin wannan aljanna ta ku ci to wannan Allah maɗaukin sarki a nan ɓangaren ya gama bayani akan abin da ya shafi 'yan aljanna <clears throat> wanda suka karɓi littafinsu da hannun dama kowa sai ya karɓi littafin shi kuma kowa zai karanta littafin shi kuma kowa zai karanta sakamakon shi zai tabbatar cewa ba zalunta su aka yi ba aikin da kai ne shine aka baka ladansa irin wannan ni'imomi da muka gani a cikin aljanna mantar da mutum duniya suke yi gaba ɗaya duk irin wata wahala da kasha hadisi ya tabbata cewa za a zo da mutumin da shi a rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya cikin bala'i da talauci da rashi yake amma mutum ne mai addini daga yau matsala kaza ba kuɗin da zai biya haya ba shi da abincin da zai ciyar da iyalinsa ba kullum masifa yake ciki to irin wannan mutanen wanda Allah ke ba mu labari cewa za a zo da shi ranar gobe kiyama idan aka zo da shi aka sa shi cikin aljanna aka tambaye shi bawan Allah kai ne wani dan wani ya ce eh, shin a duniya ka taɓa yin wata wahala sai ce wallahi ya ubangiji ban taɓa yin wata wahala a duniya ba ya manta da ita daɗin lahira mantar da kai yake duk wata wahala da ka sha a cikin duniya to haka nan kishiyar wannan mutum mai dukiya ya mallaki duk wani abu da ka sani na dukiya duk wani nau'i na dukiya duk wani nau'i ga 'ya'ya ga dukiya kala duk wani abu da kake tunani da ake mallaka na duniya na ƙyarƙyarin duniya yana da shi amma mutum ne mujirimi mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala baya bin umarnin Allah baya bin dokokin Allah to shi ma za a ɗauke shi a sa shi a cikin wuta idan aka sashi a cikin wuta sai a tambaye shi a ce wane kai ne wane dan wane ya ce eh ka manta a duniya ka mallaki gidaje ka mallaki motoci ka mallaki jirgin sama ka mallaki mata ga sunan irin yadda kake so ya ce wallahi shi bai taɓa mallaka komai ba azabar ta mantar da shi wannan abu ta zagon yadda shi ya manta komai ta rike tashi to shi yasa ya bawan Allah ka yi ƙoƙari ka dage ka yi tanadi ka yi aikin alkhairi ba mamaki ranar gobe alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya ji kanka ya sa ka a cikin aljanna wacce za ta mantar da kai duk wata wahala da kai a wannan duniya kuma ka san duniyar gida ne na fana zai zo ya ƙare babu shi to shi yasa ka yi ƙoƙari ka aiki lidarul baqa saboda gidan da za ka dawwama allah maɗaukakin sarki bayan ya gama bayani akan ahalus sa'ada mutanen kirki bayan allah wanda suka samu wancan rabo na aljanna sai allah maɗaukin sarki kuma ya zo ya yi bayanin kishiyarsu wanda su sakamakonsu wuta ne Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi ka sani wanda aka ba wa littafi da hannun hagu wannan alama ce da take nuna cewa wuta zai tafi fa yaqulu sai ya ce ya laitani lam kitabiya kai ina ma ban karɓi littafin nan nawa ba ina ma ba a bani wannan littafin ba me amfanin shi a wurina na tun a filin kiyama kowa zai gane shi dan wuta ne zai fara nadama saboda me saboda a can duniya bai aikin alkhairi ba duk wani aiki da ake na alkhairi yaƙi da shi yake sawa na aiki ne na asalin musulunci da za a kafa musulunci ko kuma ayyuka ɗaiɗaiku kamar su yin sallah su yin azumi su ciyar da miskinai da shauransu ya ƙulu ya laita ta lamɓuta kitabiya ina ma ba a bani littafi na ba ولم أدري ما حسابي إنا ما بنسن حسابي نابا إنا ما وانا ساكا ما كون نيبن سن دا شيبا كوتا كوتا أمان تدني شيبا يا ليتها كانت القاضية إنا دا إدامة متوى تاكسن چي إتاچي كرشن أبن دا زائم دا نمت شيكي نمبا وانا تاشي با كومي سبو دا إرن وانا حسابي ينزي يا زني يا زني دا وطا ya zan yi da wuta da shiga wuta ya tana dama tun a lokacin ya laita haka na tilqadiya gashi a yau ma aghna anni maliya duk irin dukiyar da na tanada duk irin abin da Allah ya bani na dukiya da 'ya'ya da wadata ma aghna anni ba abin da ya wadatar da ni wanda daman Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana a cikin alkur'ani da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar da mutum komai ba ranar gobe kiyama wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum na zulfa dukiyarku da 'ya'yayanku ba su ne suke kusantar da ku zuwa gare mu kusantarwa ba illa man amila saliha Allah maɗaukin sarki ya ce sai wanda ya aikata aiki nagari to yana nadama yana cewa ma aghna anni maliya dukiyata ba ta wadatar da ni da komai ba shi yasa dukiya ba abu ne da za a yi alfahari da ita ba don Allah ya fifita wane da wane akan dukiya ba abin alfahari ba ne yawan dukiya baya nuna cewa Allah yana son ka haka talauci da Allah ya jarrabi bawansa da shi baya nuna cewa wannan talauci wannan bawan baya kusa da Allah subhanahu wa ta'ala dukiya da rashin dukiya ba su keli ba ne da za mu auna soyayya Allah ga mutum zai iya kasancewa duk duniyan nan ba mai wadatarka amma Allah maɗaukin sarki ya fi fushi da kai akan kowa za ta yi a yau kai kafi kowa talauci a duniya amma Allah maɗaukin sarki ya fi son ka sama da kowa a bayansa mutum labarin mutumin da manzo Allah ya ce daga cikin mutane akwai mutumin da za ku gan shi ash'asa aghbara ya yi gizo ya yi ƙura idan ka gansu za sai maka wulakanta shi idan ya zo wurin mutane za a iya korar shi amma lau aqsama ala Allah la abarrahu da zai rantsuwa da Allah akan wani abu da Allah madaukin sarki ya kubatar da wannan rantsuwar tashi mutane amma suna rena shi suna ganin cewa ba kowa bane amma da zai ce wallahi sai an yi abu kaza to Allah sai ya kubutar da wannan rantsuwa subhanallah to shi yasa kullum ya kamata mu lura cewa yawan dukiya ko kuma rashin dukiya ba abu ne da za mu kwatanta kima ta ɗan adam da shi ba abu ne ibtila jarraba ce Allah yake mana idan dukiya Allah ya baka jarrabawa ce idan talauci Allah ya jarrabe ka da shi shi ma jarrabawa ce wanda Allah ya ba wadata zai iya cin jarrabawa haka wanda Allah ya jarraba da talauci shi ma zai iya cin jarrabawa kuma gaba ɗayansu kowa daga cikinsu zai iya faɗuwa kaga idan jarrabawa talauci ce kaga ka zama fam-fam-fam duniya babu lahira babu to anan Allah maɗaukin sarki yake cewa yana bayani game da wannan mutumin da aka ba shi sa a hannun hagu yake cewa halaka anni sultaniya mulkin ma da nake da shi gashi ya banni ba ni da shi yau ya rabu da ni takamar da nake a duniya duk babu yau babu mulkin na zama fara hula halaka anni sultaniya Allah maɗaukin sarki ya ce khudhuhu fa ku kama shi fagullohu sannan ku sa shi a cikin ƙuƙumi ku ɗaure shi shi ne fagullo algal shi ne ƙatuwar igiya da ake ɗaura mutum ku sa hannun shi a kan wuyansa a ɗaure Allah ya ce yi uraful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin wal aqdam wata aya ta yi bayani har digadigansa za a hada da, hannu da wuya a kulle gaba daya irin daurin da muke cewa daurin butan mala me yasa za a yi mai summa aljahima sallu sannan ku shigar da shi cikin wutar jahimu thumma silsilatin silsilatin zar'uha سبعون zira'an fasluku. sannan ku sa shi a wata sarƙa wacce wannan sarka zar'uha tsawonta ko faɗinta ko kwatankwacinta zai kai saba'u da zira'an zira'i saba'in malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce zira'i saba'in na mala'ika ake nufi to don allah ya mutum zai yi da sarƙa wacce take tsawonta zira'i saba'in na mala'ika kuma wannan ba mamaki tunda mutum in ya allah ya kaddara mai shiga wuta to fa kenan halittarsa ba irin ta duniya fa ƙara girmansa ƙara halittarsa ƙara mata girma za a yi ya sa manzo Allah yake faɗa a cikin wani hadisi cewa harshen haƙori turaman kafiri haƙoransa turame sun kai girman dutsen uhudu kawai an ƙara girman halittar ne don wuta ta sha ta sha ta sha ya sha azabar wuta fasulukuhu ku sanya shi a ciki wannan sargar Mai laifinsa innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya kasance baya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya karyata Allah an zo mai da sakon Allah ya fatali da shi ya ce shirbe ne shaci faɗi ne wala ya hudu ala ta'amil miskin kuma baya kwaɗaitarwa a ciyar da miskinai shi bai bayar ba kuma ya hana a yi falai lahu liyama hahuna hamim to ayo ba shi da wani makusanci da zai kare shi daga cikin wannan azaba da Allah zai naɗa mai ita wala ta'amun illa min ghislin ba shi da wani abinci sai ghisli riwaya ta inganta daga abdullahi eh, ibn abbas radiyallahu anhu abinda ake nufi da ghislin shine sadidu ahalin nar haka ibn abbas ya ce gyambo da gulando na 'yan wuta shi ake nufi da ghislin waɗansu kuma sun ce icce ne ko ƙaya da irin raƙuma suke ci shine ghislin amma wannan ma'ana ta farko da muka faɗa ita tafi inganci saboda ta inganta daga abdullahi dan abbas kuma ita ce ma'anar da mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa la ya akuluhu illa al babu masu cin irin wannan abu sai waɗanda suke masu aikata laifi da gangan su ne al-khati'un mai aikata laifi da kuskure ana ce mai mukhti amma wanda yake da gangan sunan shi alkhati. wannan ita ce irin nau'i na azaba da wa'innan mutane 'yan wuta wanda za a ba su littafinsu da hannunsu na hagu za su samu ba abin da ya kamata mutum ya yi sai dai ƙoƙarin siffantuwa da ayyuka na alkhairi wanda za su kai shi izuwa aljanna wanda za su sa ya karɓi littafinsa da hannun dama sannan ya yi ƙoƙari ya ta ƙoƙari wurin guda ayyuka waɗanda suke na sharri wanda wa'innan ayyuka za su kai mutum zuwa wutar jahannama wannan abin da ya kamata mutum ya yi wannan abubuwa da ake gaya mana abubuwa ne da ake gaya mana su allah maɗaukin sarki yake faɗakar da mu don mai izina don mu ji tsoronsa don mai tanadi wallahi tafiyar ta kusa tafiyar ta kusa manzon allah sallam ya ce wa sahabbansa ana wasa'atika hatai ya nuna yan yatsunsa guda biyu ce kamar haka ne kusa da kusa to saboda haka ya kamata mai tanadi Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana sai kuma shiri na gaba insha Allahu da fatan masu sauraro za su biyo mu a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور